alfarai muna mun gama da nisko bayan nan mun yi mun ƙara bayan nisko eh an nisko muke ko eh an yi an rubu wani rubu fardun zauji in kana ma'a fi min waladi a zaujefe man ƙad mana'a وهو لكل زوجة أو أكثر ما أدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أن تنوانا فوق أتكيا ما كاونا بيتي إضافي فكتي بنونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن نوع رجال الآباء yanzu kenan mun ce a annisbu rabon gadon mutum nawa ne biyar ko azzauji wal untha min al auladi waye waye waye zuwa ƙarshe rubu fa rabon gadon mutum nawa ne biyu mana fardu zauji in kana ma'a min waladin zaujati man qad mana'a wa huwa li kulli zaujatin fa akthara ko to ah, yanzu za mu shiga askumun shi kuma gadon mutum ɗaya daga sai ka rike biyar biyu daya da ka ce biyar biyu daya kawai guda uku za ka tuno me da me za ka tuno annis nisbuwar rugu sai ka tuna biyar ɗin suwaye wane da wane da wane biyun suwaye wane da wane ɗayan fawance ce da dama mace ce kawai jikin cin afuwa ƙala babu الثمن wasumnu للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي wala تظن الجمع شرطا shartan والثمن wasumnu shi kaso ɗaya bisa takwas wasu zaujati na mace ne guda ɗaya ko kuma mata da yawa gaba ɗaya wanda suke ƙarƙashin auren mutum ɗaya azzaujatun kuma yawansu laye zidu ala arba ma'al banina amma mata ba ko mace ba ta ci ko ba sa cin sumuni tumunin takaba sai in ya to mijin ya mutu ya bar ‘ya'ya maza au ma'albanati ko kuma ya bar ‘ya'ya mata’ mana idan mutum ya faɗi ya mutu to abinda muke kallo shi ya rasu ya bar baya e ya bar ɗa ko ‘ya'ya mata ko maza ko maza da mata to matarsa ko matansa in ɗaya ce ita kaɗai za a ba ta tumini kaso ɗaya bisa takwas in su hudu ne gaba ɗayansu za a haɗa su akan kaso ɗaya bisa takwas an fahimta wasu munu fardu zauji wasu zaujati ko wasu munu lizzaujati wasu zaujati ma'al banina aw au banati aw ma'a auladil banina ko kuma idan mutum ya mutu ba shi da ɗa namiji amma yana da jika namiji amma jikan nan ya zanto ɗansa namiji ne ya haife shi ne ya haifi ɗa namiji ɗan namijin ya aure ya haihu ya haifi ɗa namiji sai ya mutu wannan dan nasa nan jikan nasa idan ya mutu zai ci gadansa ko kuma zai ci gadansa a madadin ɗa namiji jikansa ke shi yasa aka ce banuna banu a ba'ina ‘ya'yanmu ma ‘ya'yan iyayenmu maza ne ba mu za su yi wuce sannan bintul ibn ita ma tana cin rabi ko eh, can a cikin annis wa bintu libni inda faqdil binti wal ukhti fi madhhabi kulli mufti wannan kuma biduni shi shine yace wala tadhunna al jam'a shar'an ne ka fahimta wai jam'in jam'i ba sharadi bane baka gane wannan abin da muka faɗa sharadin ɗaya shine idan miji ya mutu ya bar mata sai ya duba a yana da 'ya'ya a eh, to za ta ci tumini yana da 'ya'ya a'a yana da jika wanda ɗansa ya haifa a eh, to za ta ci tumini yana da 'ya'ya a eh, ba za ta ci tumini ba sai dai a nemo mata wani kasa shi kuma mun yi a baya wa rubu farko sauji wasu zati a in kana ma'anin waladin zaujati man qad mana a wani kulli zawjatin fa ta ma adami auladi fi ma qudira wannan shi kenan dama yafi komai sauki